sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya. da wannan sanyin safiya ta yau Alhamis. Goma sha tara ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Mai gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande tare da taimakon Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mero ta fara muna da kanin labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da jami'an ƙasa da ƙasa kusan ɗari zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular larabawa yanzu haka bayan da ya gudu daga Afghanistan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar. Sake kwace ikon da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa na 'yan makonni bayan da China ta bayyana goyon bayanta ga Taliban ɗin a fili. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan muka shiga taskar rahotannin kuwa za a ji irin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ganin bayan annobar coronavirus a ɗaukacin kasar. Waɗancan kuma za a yi amfani da su a ba mutanen da sun samu allura na fari ba su samu na biyu ɗin ba. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya na yi wa al'ummar yankin arewa maso gabashin kasar sabon albishir. Kuma gwamnati na so ta ga duk abin ta yi mutanen da suka bar gidajensu mutane da suka rabu da dukiyoyinsu mutane da suka bar da muhallinsu in Allah ya da cikin wannan plan din zamu ga cewa komai Rahotannin da muke tafa da su kenan. Amma bayan nan za mu kawo muku shirinmu na musamman na domin iyali wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba, yayin da majalisar ke sa ido ta ga ko yanayin Afghanistan zai yi sauƙi, bayan da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar ranar Lahadin da ta gabata. mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya faɗawa manema labarai cewa wannan wani mataki ne na ɗan lokaci da aka ɗauka da nufin ba majalisar ɗinkin duniya damar kai taimako ga jama'ar afghanistan ba tare da samun tsaiko ba yayin da a lokaci guda kuma ake rage haɗarin da ke tattare da jami'an majalisar ɗinkin duniya Za a mai da jami'an wani ofishin wucin gadi a birnin almati da ke Kazakhstan inda za su yi aiki. Da hukumar na da ma'aikatan ƙasa da ƙasa kusan 300 a Afghanistan in banda yanzu da kuma ma'aikata 'yan ƙasar kimanin dubu uku. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira UAE a e takaice yanzu haka bayan da ya gudu daga Afghanistan a farkon makon nan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon kasar a cewar UAE a jiya laraba. ma'aikatar harkokin waje da haɗin gwiwar ƙasashe ta uae ta tabbatar da cewa ƙasar ta yi marhaban da zuwan shugaba ashraf gani da iyalansa bisa dalilan jan a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fidda gane dai ya gudu daga afghanistan ne ranar lahadin da ta gabata kafin 'yan taliban su isa kabul ba tare da samun wata turjiya ba gani ya rubuta a shafin sada zumunta na facebook cewa 'yan taliban sun yi nasara kuma ya bar afghanistan don kaucewa zubar da jini sake kwace ikon da 'yan taliban suka yi a afghanistan na zuwa ne 'yan makonni bayan da china ta bayyana goyon bayanta ga 'yan taliban ɗin a fili kwararru sun ce china na ɗaukar matakai a afghanistan bisa ga abin da ke faruwa duba da abubuwan da suka faru da yadda ta yi hulɗa da 'yan taliban ɗin a baya. china na daga cikin gwamnatocin da suka tuntuɓi taliban suka kuma kulla dangantaka da taliban ɗin a ƙarshen shekarun 1990 a cewar sean robert farfesa a fannin harkokin ƙasa da ƙasa da ke jami'ar george washington labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da karɓar ƙarin dubban allurar rigakafin COVID-19 daga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. Haka zalika hukumar NAFDAC ta tantance tare da tabbatar da sahihanci na wasu alluran da aka kyamata a kwanakin baya. shugaban kwamitin yaƙi da bazuwar annobar ta covid-19 kuma sakataren gwamnatin tarayyar najeriya boss mustapha ya yi wa abokin aikinmu umar faruk musa ƙarin bayani a wannan rahoton a wannan lokaci mun samu kyautan allurar nan daga ƙasar amerika kusan miliyan hudu su ne wanda muka fidda su za a fara amfani da su tun ranar litin da ya wuce a miliyan hudu din nan eh, don dos guda biyu ne muna fata zai iya ba mutane miliyan biyu wannan eh, alluran nan na covid akwai wadansu kyaututtuka kuma wanda muka samu daga gun eh, gwamnatin birtaniya sun ba mu kusan 700 na astrazeneca waɗancan kuma za a yi amfani da su a ba mutanen da sun samu allura na fari ba su samu na biyu ɗin ba kafin karshen watan nan akwai alama kuma za mu samu kyauta daga gun gwamnatin canada wanda sun yi mana alkawalin astrazeneca na kusan 800 banda kuma wannan akwai wanda gwamnati da kanta ta yi oda na johnson and johnson ta hanyar wannan banki na afro bank wancan ya kai har miliyan 29 muke bukata za mu samu daga gunsu amma sun fara turowa an turo kusan eh, dubu dari da saba'in da bakwai eh, waɗannan su ne aluren da muka samu a wannan kwanakin kuma za a fara yada su eh, jiya mun samu jirage wanda sun fara ɗaukan allurai za su kai su jihohin kasar nan ga baki daya kowace jiha za ta samu nata kasafin da za a yi mata amma za mu kokari kuma kamar jihohi wanda suke da damuwa sosai irin su lagos da su abuja da su akwa ibom da su sauransu gun raba alluran ma za a duba ko jihohi wanda suke da wannan cutan na kwarai yanzu wane tabbaci za ku ba al'umma cewa an tantance alluran nan kuma ba su da irin matsalolin da da ya sanya kuka kyamaci waɗansu da aka kawo cikin ƙasar najeriya a gaskiya abin da ya sa ba mu fara ba da alluran ba da aka karbe su ka san an karbe alluran nan yanzu kusan kaman madonna din nan ya kusan sati biyu wannan hukumar namu na nafdac wanda ita ce hakinta ta duba waɗannan aluran ta yi testin nashi ta tabbatar akan cewa wannan alluran ba su da wani illa ga jama'an mu ba sun ɗauki wannan lokaci sun yi wannan abin da ya sa suka ba mu emergency authorization na amfani da wannan allurori shine abin da ya sa muka fitar su yanzu za a je a ba al'umma Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin fara bada rigakafin coronavirus na karfafa garkuwa ga duk Amurkawa kama daga ranar 20 ga watan Satumba da kuma wata takwas bayan karɓar rigakafin kashi na biyu na kamfanonin Pfizer da Moderna. A lokacin da ya yi wani jawabi a fadar White House, Biden ya ce ƙarin rigakafin kyauta ne. Za a iya samun su a wuraren yin rigakafi kusan dubu tamanin da ke faɗin ƙasar. da ka nuna katin rigakafin ka za a sake baka rigakafin a cewar biden jami'an lafiya a amurka sun ce ta yiwu waɗanda suka karɓi rigakafin kamfanin johnson johnson wanda ake yi sau ɗaya su buƙaci rigakafi kashi na biyu jami'ai na sa ran samun ƙarin bayani akan rigakafin na johnson johnson nan da makonni masu zuwa kafin su sanar da shawarar da suka yanke. Babban likita a fannin fiɗa a Amurka, Dr. Vivek Murthy, ya ce bayan sake duban bayanan da suke da su a ƙasa, yanzu ne ya kamata a fidda shirin rigakafin na karfafa garkuwa bisa ga hukuncin da suka yanke. Gwamnatin shugaba Biden ta fito da wani kuduri a jiya Laraba na gaggauta aiki kan takardun masu neman mafaka a bakin iyakar Amurka da Mexico don shawo kan tarin aikin kusan mutane miliyan 1.3 da ba a taba ganin irinsa ba a baya. A ƙarƙashin shirin ƙudirin masu neman mafaka da suka ba da ƙwararan hujjoji akan suna fuskantar fargaban takurawa kuma an sa su a jerin waɗanda za a ci su zuwa ƙasashensu na asali. Hukumar harkokin zama ɗan ƙasa ta Amurka ta USCIS za ta iya sauraron batunsu ta kuma yanke hukunci maimakon alƙalan kula da harkokin shige da fice da aiki ya yi musu yawa. Dama hukumar USCIS wani bangare ne na ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka. Sabon ƙudiran zai canza abin da zai faru bayan binciken farko wanda ake sa ran yanzu za a dauke shi a matsayin takardar buƙatar neman mafaka. kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Be bar mu je ga rahotonmu na gaba. Ita kuwa hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta yi wani taro na masu ruwa da tsaki a yankin, inda aka tattauna abubuwa da dama da suka shafi taɓarɓarewar tsaro da kuma irin halin da al'ummar yankin suka shiga, inda hukumar ta kada baki ta ce, gwamnatin tarayyar Najeriya a shirye take tsab don taimakawa al'ummar jihohin yankin da suka shiga cikin halin yi da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita su amma don ji daga bakin nasu ga rahoton da wakilin muryar amurka haruna dauda biyu ya aiko muna daga birnin maiduguri gasashiyar arewa maso gabacin najeriya ta bude kundin tsare-tsarenta da baiwa jama'a da ke shirin arewa maso gabacin najeriya dama tofa albarkacin bakin su game da irin tsare-tsaren nata don gasashiyar arewa maso gabacin najeriya da ke fama da matsalar mayakan boko haram hukuma ta je gayyato masu rawar tsaki a shirin arewa maso gabacin najeriya da suka da borno da yobe da bauchi taraba da adamawa da kuma gombe da kuma bada da shawarwarin da suka gada dace a kara cikin kundin hukumar taron da wanda minista ma'aikatan kai da walwalan jama'a hajiya sadiya umar faruk ta wakilta ya samu halartar ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyar durobobi da ƙungiyar matasa da dai dukkanin sauran masu ratsa a wannan shiya grup captain sai shegu mai ritaya shi rikici ministan jin kai a wajen taron ga kuma abin da ke cewa wannan dai abu da ake kasan ya fara tun daga zuwan wannan gwamnatin ta yi maganin buhari master plan for the north east saboda kowa ya sanya da wannan yanki na nigeria ya shiga wani hali mai wuya to wannan ci gaba ne kuma gwamnati na so ta ga duk abin da ta yi mutanen da suka bar gidajensu mutane da suka rabu da dukiyoyinsu mutane da suka bar da muhallinsu in allah ya da ta cikin wannan plan din zamu ga cewa komai ya rage musu wahala ta rage musu ko ba cire musu gaba ɗaya ba dai at least an koma kamar yadda aka san maiduguri aka san north east wanda ke wuri ne mai yalwa mai albarka shigo shugaban hukumar bunƙasa shirin arewa masa gabacin najeriya wato muhammad alkali ya ce in ka bibiya irin matsalolin da ya faru a shekaru goma sha biyu da suka gabata daga cikin ku akwai waɗanda za su bada labarin abin da ya faru a tsakakanin ku akan illolin da wannan sashen hankula ya haifar kuma wannan tsare-tsare namu zai waye irin matsalolin da muka fuskanta ne na kuma tuntuɓi shugabanni yan kasuwa da ake kira bosima na shirin arewa masa gabacin najeriya alhaji ahmed ashemi ko ta wannan wannan rigimu na boko haram ya shafi wannan shiya dalilai na farko na rashin tsaro because akwai hanyoyi uku maiduguri zuwa manguno zuwa baga duguri zuwa dikwa zuwa gambarungala maiduguri zuwa bama zuwa banki waɗannan hanyoyin ta nan ne ake fitar da kayayyaki kowane irin kaya da yake fita a nigeria ta nan a nan yake fita to yanzu wayannan hanyoyi ba za ka iya tafiya kamar yadda muke yi da motocin su tafi ba rakiya na jami'an tsaro ko wani abu ba Masar Ahmed Shaude shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na shirin arewa maso gabashin Najeriya wanda ya soma da bada kididdigan adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici. Kididdiga ya nuna akalla mutane dubu talatin da bakwai wanda ake da rekodin su sun rasa rayukansu a wannan matsalan da ake shige ta shi na shekara goma sha biyu nan. Kuma duka makadusin harkokin lamarin barkwa Boko Haram din ne yasa suka rasa rayukansu. kansu an ka duba lambobin nan ya kamata a samu tsari na musamman abubuwan da za a yi a magance wannan abun fiye da irin tsarin da ake tunani me yake mai ake ciki din Alhaji Muhammad Isa dai ne shugaban kungiyar masu bukata na musamman na shirin arewa maso gabacin Najeriya ga kuma irin abin da suka gabatar a wajen taron kuma mu mun bi kowa shan wahala a wannan ibtila'in saboda adadin masu bukata na musamman ya karu a arewa maso gabar kuma ga ga wannan ibtila'i na COVID-19 wannan taron dai shi din sa na farko da gudanar a jihar Borno da kuma gayyato masu rara zaki a fannoni daban-daban har haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to ubangiji allah ya basu ikon aiwatar da waɗannan shirye-shirye har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya ya allah na Allah ni kai Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau za mu dasa aya a nazarin da masu ruwa da tsaki ke yi kan dokar da ake kyautar zaton za ta taimaka wajen inganta nema da ɗaurin aure a karamar hukumar Gomel ta jihar Jigawa Najeriya da burin ganin ci gaban iyali. Duk da yake waɗansu na goyon bayan wannan dokar. Da dama daga cikin masu bin shirin da suka yi tsokaci kan wannan batu sun ba da shawarar a sake lale domin gudun kada a yi kitso da kwarkwata idan ana so haƙa ta cimma ruwa. Ga jagoranmu Mahmud Ibrahim Kuri da bakin nasa. barista constitution ya ce ya ba da dama ƙananan komai su yi bayilo kan abin da suka shafa al'ummar su wata hanyoyi ya kamata watakila ƙananan hukumomi a najeriya lasibi su amfani da wannan damar kuma ce tasiri akwai abin da muke cewa lo akwai abin da ake cewa policies wato policy hanyar gudanar da mu'amalar mutane zan ce ku gudanar da gwamnati daban doka daban shi yanzu magana muke akan bailo to bailo din nan kamar yadda na gaya maka ina gaya maka a matsayi na ba diddade ba wani dadewa na ina lauyancin ba bai fi shekara goma sha hudu zuwa sha biyar ba amma na kan ga yadda dokoki ba wai iya bailo ba suke shan karo wajen in suka zo ɗaukan fassara kotu da kuma haɗa su da ainihin dokokin baya shi yasa nake kafewa ko da yaushe akan cewa zamantakewa mu bata bukatar sai an yi doka an tursasa mutane bailo din nan abu ne mai kyau a yi shi aka tauna aya misali abin da ke cewa tun da dokar ƙasa ta constitution ta yadda a yi bailo hmm. Wataƙila hanyoyin ne da ake bin su ake kuskurewa da aka suke gaza yin tasiri wala Allah. Hmm. Ina so ki haska mana yaya ya kamata mahukunta a wannan mataki hanyoyin da ya kamata su bi da suka zaɓi cewa za amfani da bailo don warware wata matsala ta su. Ai, kamar yanzu wannan bailo ɗin hanyar da dokan nan constitution ta shimfiɗa ita suka ba su kai. To inda matsalar take Muhammad da kake ta sa ina maimaita shine na yadda wannan dokar an yi ta ne don ci gaba na. ne da wannan dokar ba makiyata ba ce ne da wannan dokar za ta kai na tudun mun tsira wannan ku ba zai samu ba sai ka canza wa mutane ɗabi'unsu da tunaninsu. comrade idan aka yi bayano aka wayar da kan mutane sai ka gane muhimmancinta ta yi to watan kasa wani guda ɗaya akan wannan lokacin da muke magana watan wannan doka ko ba a kira ta doka ba a goma da za ta aiki saboda ba ko ina ba ne masarautarsa take da karfi da martaba da mutunci kamar yadda gumal take da shi saboda haka baka bukatar ma sai kai mata doka yanzu misali in masarautar gumal kawai ta ce in ka kula ka kula da yadda tsarin yake zaka ji an ce wazirin gumal kaza kaza kaza kaza wannan yana nuna ma irin karfin masarautar gumal da kuma yadda al'ummar gumal suka dauke ta saboda ko ba a kai ta a matsayin doka ba aka ce masarautar gumal ta ce ai kaza al'umma za su gita. yanzu in a nan ne ko su waye suka zo suka yi wannan a nan misali a cikin birnin kano zai wahala a ce ta kai kwana arba'in ana binta amma zai yi wa gumai saboda ya danganta ga irin kima da martaba da wannan shugabannin da suka zo suka yi ta misali ko ba doka ba ce a ce a'a wani pronouncement ne kawai sarki ya ce a yi kaza ga da ba haka ake ba ai ba doka ake ba da kawai yawo ake a ce sarki ya ce a daina kaza shikenan kuma mutane su dauka hujja guda daya sun yarda da cewar wannan mutumin shugaban su ne always salisu menene sakonka na karshe eh, sai dai in baka amsa da suka kasa baka eh. akwai tambayi da kake musu cewa wace hanya ya kamata a bi misali a northern region hmm. a ɗabbaka irin wannan tsari ba su baka amsa ba na sani hmm. to ni abin da nake tunani ai dama muna da algon association of uh, local government chairman of mm. local government ko suna nan suna existing a Najeriya guda 770 da duriyar so mun san nawa ne na arewa kuma suna zama su sha shayi su yi magana a junansu ga baki dai akwai inda suke haduwa idan har za su haɗa kai a yi wannan abu to ina gaya maka wallahi talahi za a samu ci gaba koyaya akan wannan harkar kuma abin da nake ƙara gaya ma barista da kwamarar da kuma masu sauraron mu wannan dokar ina ƙara jida muku cewa kwaba ce aka ba mutumin da yake takurawa kansa ya yi abin da bai je ba kamar ke yanzu kina matsayin barista in zaki aure yanzu misali ba zai sami ki ba wanda ya sami ki za a baki kudin ki alat za a biki <laughs> kiyar wannan kiyar wannan wayewa kan misali in miji ke miki alat ka ce ka zo na gina cikin mutane ce gani na ma dan boko ya saba da Allah in ke gani ko miliyan ne kawai ake basar ba wani response ma da za a gane cewa wani kuɗi ya shigo miki mai nauyi ko wa zai shiga wannan tsarin kuma da ke yanzu yanzu mai baka mai yawo da baka gudu zai aure ki ko mai a caba da zai aure ki ko wanda ke shayi da da bakin titi zai aure ki ajin ku ba irin wannan ajin bane maganar da muke yi yara 'ya'yan talakawa wanda muke so su su samu sami kyakkyawar makoma kuma a sami kyakkyawar iyalin wanda ake so a samu a samu beta generation for beta tomorrow su ne muke magana a kansu kin gane ko ce gida ya gane so idan baka yi wani dokar yanzu an yi doka an ce shan wiwi ba kyau in ba da mai kamawa ba mutane ba su je ni sha ba shan giya an faɗa an yi a wayan da mun ce an ce tun muna yara ake cewa kwaya ganyen fara hauka an daina wani saboda doka yake kin ba saboda an ce masa kwaya ganyen kwanan hauka mace yake da sha so daga mu wannan dokar da muka yi muna ba da shawara in zai duka northern eh, states din wannan su dauka su haɗu da ciyamomin su su ɗauka su yi mana ita in allah da in an yi ta kulliya ta biya kuɗin sabon barista kin ji ku elite ne fa da haka ba ma ku ne <laughs> ba ku ne ma ta na doka to ai kuma kaga inda aka samu feluwa kenan ita doka an aka yi ta ba a yin ta in selective justice uniform so ake kowa da kowa justice din ya tare ba za shi yasa ma musulunci da kansa ya girmama cewa akwai sadak mithil wato sadaki of her equal na status yanzu akwai wanda shari'a na ga ke kin ga dan baka ba zai baki misali ai musulunci ne ya faɗi wannan so ka kawo wannan dokar ka ce za ta yi ga kowa da kowa da dan sarki da dan talaka da waye ka nan an samu abin da ake cewa ba a samu balance ba kamar yadda shi kuma da wanda suka yi dokar suka ce dan talakawa suka yi ta to ka kuma doka a society akwai talaka akwai mai kuɗi kaga ta samu matin daga nan feduwa kan ma aje ko ta a ce ai ban da wane da wai waya bayo barsa me yasa ne eh, kike ta cewa kotu kotu tun dazu to ai karshen duk wani doka misali yanzu kamar yadda suka faɗa abinda dokar ta cika duk wani sharuɗa da ake bi na doka amma matsayin tsayuwarta yanzu idan aka je ai doka idan aka yi ta ba punishment ba za ta yi ba kafin ai punishment sai an duba hujjoji abin da muke cewa surrounding circumstances na dokar yanzu ka kawo dokar kamar yadda yake cewa sun yi ta dan talaka ne ba dan masu kuɗi ba to iya wannan iya wannan ta sabawa chapter 4 janye kalmar ba dan masu kuɗi ba <laughs> misali ai aka da bakin ka ka faɗa kuma misali ta saba gaba ɗaya chapter 4 ame na constitution all are equal a babu free assets free wane ne ba bambanci to ana zuwa ana samun wannan abin guda ɗaya za a iya rusa da uh, wai uh, ya zo yanzu kun samu wanda suka je kotu a gaskiya mu yanzu babu wani rahoto na ma wanda ma ya saba wannan dokar wanda aka mana balantana ma aje mu zuwa kotu duk da mun san cewa kotu suna yajin aiki amma babu wani rahoto da aka kawo mana na wanda suka kibin wannan dokar. Umar Sami ya sakon ki na ƙarshe. To sakona na ƙarshe shine gaskiya kamar yadda na faɗa a cikin tattaunawa Najeriya muna da dokoki masu kyau. Amma eh kullum kullum kullum samun deviant ake saboda me we need canji na ɗabi'unmu da girmama junanmu da yadda za mu yadda cewar dokokin nan da ake da mu muke wannan shine babu so doka in an yi ta dukkanta idan mutane ba su fahimci cewar an yi ne don su kansu don a gyara rayuwarsu ba to wallahi muna nan da su dokan nan ta ganye da shan kwaya tun yaushe ake yin ta tsakani da allah raguwa aka samu ko karuwa aikata laifin aka samu ansar ba sai na faɗa ba nan kuma za mu sallama da bakin namu muna godiya ta musamman ga honorable salisu abdullahi gumel sakataren cibiyar yaƙi da aikata miyagun laifuka a karamar hukumar gumel da comrade hayashi aibin gogo dan gwagwarmaya mai fafutukar kare hakkin iyali da kuma barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar mata ta kasa da ƙasa fida reshen jihar Kano sai kuma madugun shirin Mahmud Ibrahim Kuri da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a lokutan baya a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba, yayin da majalisar ke sa ido ta ga ko yanayin Afghanistan zai yi sauƙi bayan da mayakan Taliban suka kwace ƙasar ranar Lahadin da ta gabata. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ake kira UAE a takaice yanzu haka bayan da ya gudu daga Afghanistan a farkon makon nan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon kasar a cewar UAE a jiya Laraba. Sake kwace iko da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa ne 'yan makonni bayan da China ta bayyana goyon bayanta ga 'yan Taliban ɗin a fili. Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan subahin takun. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita muna sauti. Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar wuni lafiya mu kuma mu tashi lafiya bis salam